sashen hausa na mura amurka voa ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauran mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta alfa rediyo a kuma su ghana masu tsaro mu da dawa wannan shirin na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin mura amurka a abuja shirin na musamman na kunshe ne da rahoto akan muhawara ta farko tsakanin shugaba donald trump na republican da joe biden na democrat muna kuma da rahoto na yadda zazzabin cizon sauro ke illa a najeriya wani hali ne shirin dan nijar ya ciyar da dan nijar yake ciki ne muna da rahoto daga damagaran akan wannan daga yau da kuma ibrahim abdulaziz ya yi bitar halin da kasafu ke ciki muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga kamaru za mu kammala shirin da sharhin mura amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amma a farko a saurari labaran duniya daga washington dc Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon shugaban kasa Joe Biden sun tafka muhawara a daren jiya talata. nan da nan da fara muhawarar suka fara su cika su kan yadda ya kamata a shawo kan annobar coronavirus a amurka wadda yanzu ta fi kowace ƙasa a duniya yawan waɗanda cutar ta kashe inda sama da mutum dubu ɗari biyu da biyar suka mutu shugaban ƙasa ba shi da wani shiri biden ya faɗa ya ci gaba da cewa ya san cutar mummuna ce kuma ya ƙi faɗa wa mutane hakan shugaba trump da ke neman wa'adi na biyu bayan lashe zaben shida. ya mai da martani da cewa mun yi aikinmu da kyau nan da 'yan makonni rigakafi za ta samu shugaban kasa ya zargi biden da kiransa makiyin baki kan takaita shigowa daga kasar china da inda cutar ta samu asali muhawarar ta kwashe mintuna 90 a kwalejin da ke birnin cleveland na jihar ohio na zuwa ne makonni biyar kafin ranar zaben uku ga watan nuwamba ita ce karan farko cikin uku da 'yan takarar za su yi baki ɗaya 'yan takarar shekarunsu ya wuce saba'in kuma za su sake fuskantar juna a muhawarar da za a yi a wata mai zuwa jiya talata hukumar lafiya ta duniya who ta sanar da cewa za ta gudanar da bincike kan sabbin rahotannin da suka fito na zargin cin zarafi da lalata da ake yi wa wasu 'yan kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da wasu suka yi kirarin su ma'aikatan agaji ne na ebola a congo suka yi binciken da sabuwar kungiyar jin kai da gidauniyar tamsan reuters suka shafa shekara guda suna gudanarwa ya hada da zantawa da mata hamsin da ɗaya waɗanda suka fuskanci cin zarafin lokacin da ake fama da cutar ebola a shekarun 2018 zuwa shekarar 2020 yawanci maza ne suka yi waɗanda ke bayyana kansa a matsayin ma'aikatan hukumar who haka kuma binciken ya bayyana wasu cin zarafin da mambobin asusun tallafa ƙananan yara na unicef da ƙungiyar medicine sans frontier da ospam da world vision da kuma hukumar shigar fice ta amurka iom da kungiyar jin kai ta alima da kuma hukumar lafiya ta congo yawancin waɗanda suka fuskanci cin zarafin sun ce maza da yawa suna ba matan barasa tare da tilasta musu su kwanta da su kafin su basu aiki ko kuma su soke kwanta ragin aikinsu idan matan ba su amince ba. wasu matan ana daukan su ne aiki na ɗan wani lokaci a kuma yi musu alkawarin albashi ninkin abin da ake biya a yankunan yawan mutanen da cutar covid-19 ta kashe ya zarce miliyan ɗaya a cewar cibiyar binciken Corona bara ta jami'ar johns hopkins wadda ta bayyana cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar a faɗin duniya ya kai sama da miliyan 33 sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira a kasashen duniya da su shawo kan kalubalen da annobar ta haifar a kuma yi koyi da kurakuran baya. Guterres ya ce shugabancin kwarai yana da muhimmanci, kimiyya tana da muhimmanci, haɗin kai yana da muhimmanci, haka kuma ba da bayanan da ba su da tushe na kisa. Yayin da annobar ta kai wani mataki, jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce mai yiwuwa adadin waɗanda suka mutum zai iya fin wanda aka bayyana. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisun Amurka na shirin fara zaman tantance wadda shugaban kasa Trump ya zaɓa a matsayin alkalin kotun koli Amy Coney Barrett. Wanda zai gudana 'yan makonni kafin babban zaben shugaban kasa na watan Nuwamba. An fara da zuwan Barrett majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican jiya talata. wadda idan aka tabbatar da ita za ta zamto ta uku a jerar Trump ya zaba a matsayin alkali a babbar kotun kolin Amurka. Mai shari'a Barrett alama ce ta yadda Amurkawa suke dangane da basirarta da kuma tarihinta. Bisa ga cewar mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence jiya talata yayin da ya raka Barrett zuwa ginin majalisar Amurka. Ya kara da cewa muna da kwarin gwiwa da zara Amurkawa suka fara fahimtar kowace ce Amy Coney Barrett. za su yi murna kamar yadda shugaba trump ya yi lokacin da ya zaɓe ta sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira a kasashen kawancen neto girka da turkiya da su koma kan teburin tattaunawa da gaggawa don sasanta rikice-rikicen da ke karuwa a yankin tekun baharum kasashen biyu waɗanda ke cikin rikici da juna kan batutuwa masu yawa sun amince za su zauna su tattauna akan wani yanki da ke gabashin baharum inda jiragen yakin su bi suka fuskanci juna a watan da ya gabata turkiya ta aika da jirgin bincike wanda jirgin yaƙi ke mara masa baya don neman yankin da ɗanyen mai da iskar gas suke yankin kuma da girka ta yi ikirarin nata ne girka ta mayar da martani ta hanyar aika jiragen yakinta zuwa yankin da kuma saka dakaranta cikin shirin kota kwana lamarin da ya haifar da tsoron barkewar tashin hankali yanzu haka dai turkiya ta janye jiragen ta tana cewa hakan zai share hanya ƙara zaman tattaunawa kafin taron kolin kwanaki biyu na kungiyar tarayyar turai wanda zai fara rana ɗaya ga watan oktoba mambobin kungiyar eu za su gabatar da takaddamar yankin tare da tattauna yiwuwar takunkumin da za a saka wa turkiya wanda kasashen cyprus da girka da kuma faransa ke nema a yi Ƙungiyoyin kare 'yancin bil'adama a kamar sun yi Allah wadai ya ɗaurin talala da aka yi wa shugaban adawa Morris Kamto wanda ya kwashe tsawon mako a gidansa zagaye da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Hukumomi dai sun ce ana binciken jam'iyyar Kamto ta CRM kan yunkurin tayar da hankali a ƙasa bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka yi a makon da ya gabata. Babbar jami'ar bincike ta ƙungiyar Human Rights Watch Iliyara Algozi ta ce an kama ɗaruruwan mutane a kamaru tun zanga-zangar ranar 22 ga watan satumba shugaban 'yan adawa kamto shine ya kira zanga-zangar domin buƙatar a soke zaben yankuna mai zuwa a kuma yi zanga-zanga kan shugabancin shugaba biya a ƙasar rundunar 'yan sandan kamar dai bata fitar da wata sanarwa ba game da kasancewarsu a gidan kamto murya amurka ta tuntuɓi sashen labaru na rundunar 'yan sandan amma babu wanda ya amsa. labaran duniya aka saurara a daren jiya ne aka gudanar da muhawara ta farko tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasar amurka a zaben da za a gudanar ranar uku ga watan nuwamba inda shugaba donald trump yake neman wa'adi na biyu a takarar da tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden yake kalubalantarsa abokin aikinmu baba yakubu makere ya sa ido kan wannan muharar ga kuma rahoton da ya hada mana a muhawarar manyan 'yan takarar da suka hada da shugaban amurka donald trump da tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden sun dan yi hayaniya har sai da mai gabatar da muhawarar chris wallace ya shiga tsakani kafin suka fahimci juna Batun da ya kara zafafa shi ne tsarin inshoran kiwon lafiya na obama Obamacare wanda tsoho mataimakin shugaba Biden ya zargi Trump da lalata tsarin inshoran kiwon lafiyar. Ya ce akwai mutum miliyan 20 da ke samun kiwon lafiya karkashin shirin Obamacare da shugaban yake son ya ɗauke wannan amfani da gare su. shi wannan shugaba dai sai dai ɗauki alheri ga jama'an ƙasar a nasa bangaren shugaba trump ya ce obama ke ba abu ne mai kyau ba kada ya ce gwamnatinsa ce ta kara inganta wannan tsarin inshoran kiwon lafiya saboda ba a gina shi daidai ba kuma ya ce mashawartansa sun ce masa ya ce mashawarta sun ce min duk yadda ka sarrafa obamacare ba shi da kyau bai da wani amfani ga al'umma kuma ga tsada ga talakawa wani batu kuma da ya haifar da cece ce tsakanin masu muhawaran shine yayin da aka tambaye shugaba trump ko zai allah wadai da ayyukan masu fifita farar fata akan sauran jinsi na amurkawa ya ce zan iya cewa duk abin da nake gani suna faruwa masu ra'ayin sassauci ne 'yan hagu amma ba bangaren mu na 'yan dama ba kuma a shirye nake in yi abin da ya dace akan haka Shi ko tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya ce haɗin kai shine zai kai ƙasar ga nasara. We're all Americans. The only way we're going to bring this country together is bring everybody together. There's nothing we cannot do if we do it together. Ya ce dukkanmu Amurkawa ne. Abinda za mu yi mu haɗa kan ƙasar shi ne mu haɗa kowa wuri guda. ya ce babu abin da ba za mu iya yi ba idan mun yi shi tare za mu iya yin galaba a kan wariyar launin fata a gaishe ka baba yakubu a najeriya lamarin zazzabin cizon sauro na ci gaba da zama illa ga lafiyar manya da yara musamman a wannan lokaci na damuna Hawa Umar ta haɗa mana wannan rahoto. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta sha jan hankalin ƙasashen duniya musamman ma masu fama da zazzabin cizon sauro su dage don yaki da cutar da kan haddasa mutuwar musamman ma ƙananan yara. Idan za a iya tunawa gwamnatin Amurka ma ta ba da tallafin dala miliyan 495 don yaƙi da cutar. Dr. Audu Bala Muhammad shine daraktan yaki da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar lafiya ta Najeriya. An amfani da wannan kuɗin ne a siyo abu abubuwa ne da ake wannan kare mutum daga zazzabin cizon sauro ko kuma a yi mar gwaji a gane lalle yana da kwayoyin cuta din ne wani magani ne ya kamata a bashi kamar irin wannan magani da ake kiran ACT din nan. Wannan kuɗin kuma an yi amfani da shi shi ma wajen irin ɗaukan bayanai-bayanai yawan kwayoyin cututtuka da ake samu da kuma yadda ake ɗaukan magunguna din a kai su can ƙauyuka inda suke lunguna da sauransu. to wannan kuɗin ba wai za a ce ga asibiti kaza asibiti kaza aka bayar ba an bayar ne jihohi ne so idan kuɗin ya zo da shi muke sayan wannan gidan sauro wanda muke rabawa to duka jihohin da dai wannan sha ɗaya da nake gaya miki din nan gwamnati america tana ba su gidan sauro wanda akalla a kowane iyali ana samun samu gidan sauro akalla guda biyu. na zanta da wasu mutane da zazzabin ya taɓa kamawa asma'u yusuf na zaune ne a wani ƙauye masaka a jihar nasarawa inda sauro ke yaduwa. na je asibiti aka bani kati suna kokari amma ba duka ba saboda da gaskiya mutum ya zo wani lokaci sai su ma barka haka kawai suna kallon mutum a times dai wayansu su dai suna dan irin to kulawa da mutane suna sunana Khadija Yakubu ajiya ba kasafai nake kamuwa da cutar malaria ba amma ha idan na sami cutar malaria abu yana kama ne tsanani sosai wasu wasu lokutan ma sai an kwanta kusan kullum ma sai an kwanta da ni an samun ruwa sai in ji zazzabin yayi tsanani daga baya idan na tambaya sace ai malaria ne alkaluma daga hukumomin lafiya na nuna cewa akwai kimanin mutane miliyan miliyan 100 da ke fama da cutar zazzabin cizon sauro a Najeriya inda mutum dubu ɗari uku kan rasa ransu sakamakon cutar Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaru. An gudanar da bitar ayyukan shekara biyar kan shirin na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar wato 3N. kimanin saifa miliyan 111 ne gwamnati ta saka cikin wannan shiri daga shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2020 a jihar da ga rahoton tamar abari. Ƙwararru ne da suka hada da na gandun daji kiwon lafiyar dabbobi gidan gona hako da ruwa suka haɗu don bitar ayyukan da aka yi tsawon shekaru biyar na tsarin nan na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar wato Truwazan. Gambo Salai shine wakilin tsarin na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar wato Truwazan. Tanadin ruwa na sama ko a yi dam ko a yi madatsar ruwa akwai da dama wanda an yi su komin komin domin ana bunkasa noman rani ko da yake mun ga wasu da damana ma ana noman shinkafa kuma gidaje gidan manomi domin ya zamanto abin da manomi yake nema a ce ya sami shi a kulkusa aka dauki bangaren gandun daji nan ma mun ga wuri da dama an yi shafke shifke itatuwa ko an sa ciyawa wannan gina ka ce da ake nan ma mun ga wuri da dama mutane sun yi a cikin gonakansu sun yi a hili wanda ya zamanto da hakoni ruwan yi zo bai tsaya nan ma mun ga wuri da dama an raya su kamar bangaren ko wani bala'i wani ko ruwan sama haka nan ya samu yawan ko kuma haka wani fari ko wani kwara in suka samu to wannan ma kun san akwai wannan abinci vanta cereal primo dare da ake akwai gari duka in ya zama to sam sam sam ne ma sun samu matsala ba samu abinci wannan distribution gratis sible da ake kai abinci a raba mutane domin su tsaya su ji daɗin aiki eh, na damana abin da ya shahi kamar shawara wannan ma akwai zauren shawara wanda a komin an kafa su a gunduma an kafa su a nan jiha akwai su kuma lokaci-lokaci zauren shawarar nan eh, suna taro bisa bi sau da kafa aikin da ake ana yi cikin karkara. Wannan sakamako zai ba da damar duba bangarorin da ke da bukatar gyara da kuma kurakuran da ke akwai. Yanzu wannan raskwana da ake na ana ya kowace jiha ita ce za ta sa a gani wani ci gaba aka samu wani kuskure aka samu kuma wani bangare ne ya kamata a yi biya a karhi domin abu ya bunkasa. amma akwai bangare biyu wanda muka gani ya kamata a kula da su bangare na farko shine kamar mutane na wanda zan ce ma mata suka yi ba da kokari bisan shi abin da ya shahi sarrafa abinci na noma ko na bisashe aka gani kenan za a bunkasa aikin na mata abu na biyu dawa ma tallafawa maza da mata duka da wanda ya zamanto suna aiki na sarrafawa da su kuma akwai injina wanda aka ga sun dace hal wani babban inji ma wanda za a saya ina je ma fitattun aka diba kasashen namu na kulkusa babu irin shi tamara bari muryar amurka daga magana a jamhuriyar niger yanzu za mu nufi yola ta jihar adamawa a najeriya inda wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoto na halin da nakasassu ke ciki ta fannin samun tallafi ko akasin hakan a wasu kasashen masu bukata ta musamman wato na kasarsu kan samu kulawa ta musamman ne da ta kai akan ma kafa ma'aikatar da ke kula da hakokinsu ba wai ake goma su da ma'aikatar kula da hakokin mata ba kamar yadda lamarin yake a najeriya don ma sauya wannan tsohon tsarin sa yanzu gwamnatin jihar adama soma wani yunkuri na kirkiro da ma'aikata ta musamman domin kula da hakokin da kasarsu Malam Balarabe Muhammad wani bebe ne a Yola. Muna godo Allah, Allah sa mu samu ma. Muna fata Allah ba mu samu samu. Me suke so a yi musu a hukuma? Sana'o'i kamar na ko abin nan kamar ko sana kamar ko kafinta da tuwon da abin nan. ake su takalma da sauran ko sabulu da abuna a kawo mana masu koya mana da sauran kwamfuta. Ita ko malama Talatu Jede malama a daga cikin makarantu na nakasassu a jihar Adamawa Toremi ta ce fasu suna barka da wannan yunkuri. Muna roko gwamnati in za su kafa ya kamata su san wanda ya cancanta ya zauna a wuri domin shi wanda ya cancanta ya zauna a wuri zai san abin da ya kamata ya yi. Wato kina nufin kan cewa wanda za su jagoranci wajen a sa masu bukata na musamman ko me ke nufi eh a sa masu bukata na musamman a wuri don su ne za su san zafin kansu Wa'inda suka yi makaranta muna da yawa muna kasasu amma ba aikin ne muna zaune kawai Wa'inda kuma ba su yi makaranta ma suna da kuma ba sana'a to za tallafa a tallafa dauke mu aiki sannan kuma a tallafa a bada abin da za a ringa jujjuyawa sana'a wanda za a yi a dogara na kai to wai shin ma wani hali ake ciki game da tabbatar wannan hukuma comrade abubakar hosere na cikin shugabannin haɗakar kungiyoyin masu bukata ta musamman da ke ma fafutukar ganin an samu irin waɗannan hukumomi a najeriya kuma a yanzu hakan nan ma mun fito tattaunawa yaya za a yi wannan hukumar ta tabbata a jihar adamawa da haɗin gwiwan british council onda rola kenan wanda a yanzu haka mun tattauna da al'amuran da suke damun wa'inda suke da nakasa a nan jihar adamawa yadda za a kafa hukuma din da kuma yadda za a ɗauki wa'inda suke da nakasa ayyukan yi da kuma yadda gine-gine da za a gyara yadda zai tafi da harkar rayuwar nakasassu da kuma kyaman da mutane ke nuna wa'inda suke da nakasa za a ci gaba da wayar wa mutane kai ta hanyar addinai da kuma sarakunan gargajiya da kuma kabilu da hanyoyin rediyo da talabijin da kuma amsakuwa da sauransu domin mutane su gane muhimmancin cewa na fa ba mutuwa ba ne sannan kuma na ƙasa za ta iya samun kowa koma da menene fata ko shine Allah sa su ma da da ake tunawa da su Ibrahim Abdul Aziz fashion house na murar Amurka daga Yola a Najeriya Tokar a shafa'a murar Amurka ake sauraro yanzu ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. karbi bakuncin Dr. Musa Kana wanda yake nazari akan tasirin yanayi ga ci gaban Afirka. Da farko na bukaci ya fayyace mana nau'o'in sharan gida mai illa da irin illolin da suke haifarwa ga al'umma. sakamakon sharar da aka tattara a kusa da gida ko a zubar a hanyoyin ruwa sukan iya toshewa su haifar da sauro wanda suke yada cututtuka kamar zazzabin cizon sauro zubar da shara kusa da rijiyar ruwa na yada kwalara da dysentery taron shara a ciki ko a wajen gida na iya zama wurin kiwon berayen da ke watsa zazzabin lasa idan kuma ba a kula da sharar gida cikin gari ba aka zuba amma gudanar ruwa sharar da ba ta biodegradable ba kamar jakan polythene kayan karfe da dai sauransu na iya shakar magudanar ruwan ya haifar da ambaliya lokacin damina idan ba a sarrafa sharar gida ba zai gurɓata iska ƙasa da ruwa masu kwashe shara da yara masu wasa a wajen da ake tara shara na iya samun yankewa da kwalba ko gwangwani su kamu da tetanus. To likita ta yaya za a iya magance ko kaucewa waɗannan matsaloli? Gwamnati sun kafa doka da cibiyoyin kiyaye muhalli. Tsara ranakun tsaftace muhalli shiri ne na gwamnati mai kyau, amma akwai matakai da za su iya inganta shi. Ya kamata ba da kulawa cikin hanzari don haɗawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu, tsatsan kamfanoni masu zaman kansu waɗanda ke sahun gaba a fagen sharar gida don tsarin gudanarwa baki daya ya kamata a yi kokari don karfafa gwamnatocin musamman na jiha da karamin hukuma don samar da horo kayan aiki da karfafa ga masu kula da tsafta da kwashe shara jama'a su daina jefa sharar gida a cikin unguwa a kan tituna cikin magudanar ruwa ko jikunan ruwa a sanya hukunci mai tsauri a kan mutanen da suke zubar da sharar gida a gida ko a kan titi mutane su yi amfani da abubuwa wadda za su iya amfani da shi na dogon lokaci kamar su leda gida da za a iya amfani da su sau da yawa kamin har ya kai lokacin da ba za su yi amfani ba sai a yarda shi ya kamata a zamar da tsafta a matsayin wani yanki na al'adu mun san cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce tsafta wani bangare ne na imani ya kamata mutane su kirkiro al'adar tattara sharar gidajensu a wuri daya sannan su sanya irin wannan sharar a cikin tsarin birni kawai to duk wannan matakai ne masu kyau wada in aka aiwatar da su zai taimaka domin a magance illolin sharar gida. ta bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya ce ya zama wajibi al'umma ta yi karatun tanatu ko dam da kake ganin yana yawan fashewa wannan sakamakon wasu al'amura ne da dan adam yake yi kar mu ce wai lalle su tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare ita ambaliya ma idan ta zo saboda an kike ta hanyoyin ruwan san zuciya kowa yana so sai ya ja shi inda yake so maimakon abu hanyoyi a karkasa gona wannan ta noma noman rani ce wannan kuma ta noman damina amma kowa ya ce sai gona shi ta koma za ta noman rani da kuma na damina mu koyi hakuri kan al'amarin duniya ba za ka samu komai gaba daya a lokaci ɗaya ba wannan abin ba ya zo haka kawai ba ne dole mu ne muka taimaka wannan abin ya faru mu koma ga Allah mu kuma bi doka a zauna lafiya duk wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba to yanzu lokaci ya nuna maka cewa ya fi karfinka mu sake komawa da baya a sake duba rayuwar nan idan ba haka ba annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya misaltawa ba ba ma fata dole ne idan ka tsokano duniya kasancewar kana da abubuwa a gaba da zaka tarar kamar maciji ne ka sa shi hayaki ka san zai fito. To masu sauraro iya abin da za mu iya kamu kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. A madadin lokacin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin ni Aisha Mu'azu ke cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam. Awal Garba shigo da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. shahin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Lujo. an da farkon shafin ta sarauta mana cewar madugu yan adawan kasar jamhuriyar kamar Maurice Kamto ya gana da lauyoyinsa a gidansa da ke tambin wunde. ya shaida musu cewar alkawarin da ya ɗaukawa magoya bayansa na wurin da zanga-zangar tumbuke shugaba biya zai yi ta babu gudu babu ja da baya sai kuma jaridar Lekunani Allah ta labarta mana cewar hukumar haɓaka bangaren noma fida sun yi alkawarin cewar za su wa manoman shinkafa da kuma gawa makudan kudade domin su ci gaba da gudanar da ayyukansu sai kuma jaridar april an ita kuma ta ce za ta yi kokari na ganin cewar ta sama wa ƙananan ma'aikata gara basa a bangaren gidajen da gwamnati ke ginawa domin masu karamin karfi jaridan le monde professionnel kuma ta ce rikici yana neman barkewa a tsakanin kungiyoyin fararen hula a kasar kamaru domin neman shugaban shugabancin kungiyoyin sai kuma jaridan lissantiyar an da ita kuma ta ce maurice kamto jagoran adawan kasar kamaru ya sake yi wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru barazana an da ya ce yana kokarin billo da kansa domin korar shugaba biya sai kuma jaridar cameroon tribune an da ta ce gwamnatin kamaru ta bangaren ilimi mataki na farko sun ce ɗaliban makarantun firamare su miliyan hudu ne dai a yanzu haka za su samu gara basar littafin su kyauta jaridar jaridar the post kuma ta ce a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru jami'an tsaro sun fara wani shiri na kakaɓe masu yi wa zaman lafiya zagon ƙasa an suke shiga lungu da sako na jihohin guda biyu domin share waɗanda suke ɗauke da bindigogi a hannunsu jaridar da mesaje kuma ta shaida mana cewa har yanzu dai gwamnatin ƙasar ta ki janye dakarun tsaron ta a manyan birane uku na ƙasar kamaru yawunde duwala da kuma bakusam domin shirin ko ta kwana na masu neman su yi zanga-zanga na kin jinin gwamnatin shugaba biya an da yanzu haka ake ganin cewar sun sake yin wani likimo ne domin su fito akan tituna bayan an dakile su ranar 22 ga watan satumba shekarar 2020 din nan za mu kammala shahin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar afrin media ana ah, ta ce masu neman kujera a zaben da za a gudanar ranar shida ga watan disamba shekarar 2020 din nan na gundumomi hukumomi suna yi wa junansu zagon kasa a cikin jam'iyya mai mulkin kasar ta shugaba biya rfc ko pdm mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu lokaci ya yi na shahin mura amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka belarus na ci gaba da katse yanar gizo da hana yada bayanai da ya danganci zanga-zangar gama gari game da zaben shugaban kasa mai cike da magudi da aka gudanar ranar 9 ga watan agusta a sanadiyar haka amurka da wasu kasashe 35 suka fitar da sanarwa da ta yi allah wadai da gwamnatin alexander lukashenko game da rufe kafar yanar gizo na intanet na wushin gadi da kuma na dindindin Rufewar da toshewar ko tace ayyukan ya takaita damar gudanar da taruka na lumana da 'yancin cuɗanya da faɗin albarkacin baki, in ji sanarwar. Tare da matakar hani da tsakaitawa ga 'yan takara 'yan adawa da kame da tsare 'yan ƙasar Belarus masu son zaman lafiya da 'yan jarida matakan na rufe kafar sadarwa ta yanar gizo da ya hada da dandalin sada zumunta da sauran kafar sada zumunta ya hana al'umma damar su ta 'yan ƙasa. amurka da abokan ƙawancenta za su ci gaba da goyon bayan jarumai 'yan ƙasar belarus waɗanda suke ƙoƙarin faɗa a ji duk da matakan takurawa da suke fuskanta abin alfahari ne cewa mata na kan gaba wajen kira a tabbatar da adalci da gaskiya akalla kowace asabar tunda aka gudanar da zaɓe mai cike da bagudi mata ke shirya zanga-zanga inda dubun dubata suke halarta suna kushe tashin hankali da kuma kira ga lukashenko ya sauka daga mulki Kafar sadarwa ta yanar gizo ginshiki ne na bayyana ra'ayi a zahirance. Bai kamata gwamnatoci su katse ko toshe kafar sadarwa ta intanet ba. Domin yin hakan yana dakushe 'yancin ɗan adam da sauran 'yanci kamar 'yancin yin taruka na lumana na ƙungiya da faɗin albarkacin baki na waɗanda suke samar da tsarin demokradiyya a cikin al'umma. Rufe kafar sadarwa ta intanet na shafar duka masu amfani da shi. musamman ma waɗanda aka ware da waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Rufewan yana taƙaita 'yancin kafar yaɗa labarai da damar 'yan jarida da masu kare hakkin ɗan adam wajen bayar da rahotannin take hakki da cin zarafin ɗan adam da yi wa gwamnati hisabi. Haka kuma yana hana yaɗa labarai mai inganci kassara tattalin arziki ruruta rashin gaskiya ya kuma shafi tsaron lafiyar al'umma. Dole a kare hakkin ɗan adam ta yanar gizo kamar yadda za a yi a zahiri. Amurka da abokan ƙawancenta da suka rattaba hannu na kira ga hukumomin Belarus da su janye daga rufewa da toshewa ko tace ayyukan amfani da yanar gizo. Kuma su mutunta dokar Belarus na ƙasa da ƙasa kan mutunta hakkin ɗan adam. Hakki ne akan gwamnatin Belarus su mutunta harkokin jama'a ciki har da hakkin ɗan adam da hakkoki da suka danganci 'yancin demokradiyya da bin doka da oda. Dole ne a gudanar da bincike akan dukkan ayyukan cin zarafi da suka danganci zaben na Belarus kuma a hukunta masu laifi. Sharhin Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka zo ƙarshen shirin na musamman a madadin duka ma'aikatan mura Amurka ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.